kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mata algaita media ku taba mana kanaurawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun dora sabon bidiyo jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna ga irin ta nan Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbali, Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake baku labarin. Kai tsaye ba tare da na yi wata wata ba na ce mata ɗari uku da hamsin. Shiru ta yi tana nazarin kuɗin da na gaya mata daga bisani ta girgiza kai tare da faɗin bari dai na yi sallah ma yi maganar. Haba jama'a, yanda rayuwar nan ta yi tsada ki ce kwai biyar ina laifin biyu ko uku to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma in sha Allahu za mu ci gaba. Binta ne da kallo ina ci gaba da kunshi dariyata, gwaggo kenan mai kwaɗayin tsiya. Hayaniyarsu na jiyo daga waje tun kafin na yi wata wata na yunƙura har sun shigo ya zuwa cikin gidan. Su uku suka shigo cikin gidan dukkaninsu babu wani mai walwala a kan fuskarsa. Na ɗaga ido na dube su, su biyu suna sanye da kayan ƙwallo. Na mayar da kaina ƙasa na ci gaba da yin abin da nake yi. Na ji ya ce Salim ku jira ni na sa kayana na fito. Ok, kai sauri don Allah suka amsa masa. Cikin zuciyata na ce aikin kenan. Anti Sa'ida barka da yamma, a natsaye na amsa masa, barka da yamma Salim, ya kuke? Ya dan susa kansa tare da yin murmushi, lafiya kalau muke, da fatan ke ma kina nan lafiya. Lafiya lau nake Salim, shiru gurin yayi na kimanin minti biyu, kwatsam na idanu na sai na ga sun zura min ido. Cikin ɓacin rai da damuwa na ce Salim, kai ma ka fara zama marar kunya ko? Da sauri Salim ya ce, Anti, me faru? Girgiza kaina kawai ne tare da nuna musu hanyar waje, maza, ku fita waje, gashi nan zuwa. Daga yau kada ku sake shigowa cikin gidan nan, tunda duk kun zama balagagu. Wannan magana da ta faɗa akan kan sa, ya su gurin yana yi mata kallon da ya saba, a kan me za ki hana su shigowa gida, abokaina ne tun na ƙuruciya, kuma duk kin san su kin san iyayensu, ko da sun shigo gidan nan iyakacinsu bakin ƙofa. ko wani ya yi miki abin da bai dace ba ne duban inda yake na na gaya masa khalid na hana su shigowa daga yau su tsaya a waje saboda bai kamata ba in so idan ka shigo ka gama abin da kake ka fita waje sai ka same su girgiza kai yayi yana magana ke da gogo babu nauyin auren kowa a kanku to kuma menene idan sai shigo kike fita kina yawo akan titi gardawa hana kallon ki a ofis ɗinku na malamai Ni na tabbata a ofis ɗinku na malaman makaranta akwai baligan da suka ci uwar abokaina akuyanci kuma kike ma'amala da su. Baki damu ba sai don kawai abokaina sun shigo ki ce su daina shigowa ba zai yiwu ba. Khalid ne kake yi wa rashin kunya ba tare da ya duba ni ba ce Salim mu je don Allah. Girgiza kai ne na ce ai kuwa zan sami baba iro da maganar dole ne in yi mai magana ya tsawatar musu su daina shigo wa mutane gida kai tsaye motsin fitowarta daga ban ɗaki yasa na saurin kallon gurin asuwakinta da ke kan windo ta ɗauka tana gyarawa ta ce da ni surutun me nake ji ne ina ban ɗaki na ji kamar muryar khalil kuna sa shiru kawai ne mata saboda koda na gaya mata dalili bai zama dole ta bani gaskiya ba Zama ta yi kan kujera 'yar tsuguno tana ƙoƙarin sa asuwaki a bakinta. Ta ce, Sa'ida, in dai aka ce wannan namiji ne, komin ƙanƙantarsa to jagora ne. Wani lokacin haushi kike bani idan kina hantarar Khalil. Domin duk ƙanƙantar tasa da kike rainawa, wata rana shine zai jagorance ki. Kallanta ne ina mamakin maganarta. A ina Khalil ɗin zai jagorance ne? Gogo, don Allah ki riƙa tunani wani lokacin kafin ki faɗi magana. Yaro ƙanƙani kina maganar wai zai jagorance ni. To Allah na tuba kamar Khalil, me ya sani a rayuwa? Tana goge bakinta ta ce oho, ni dai na gaya miki gaskiya. Ki daina raina Khalil, komin ƙanƙantarsa da ƙanƙantar shekarunsa da kike gani, ba gagararsa zaki ba. Cike da ɓacin rai nake kallanta, ta ɗaure asuwakinta a natse ta ajiye shi sannan ta fara ɗaura alwala kaina na girgiza kawai ji nake zuciyata kamar ta tsage saboda tsabar abin bakin cikin da gogo ta mun gogo ta iya kuntukawa mutum abin bacin rai wannan tsohuwar za ta kuntuka maka abin haushi kuma ta yi kamar ba ta yi ba tabbas da wani ko ta ce min wannan maganar to da sai na yi masa rashin mutunci amma da yake ita ce babu yadda na iya da ita dole na yi haƙuri ba don komai ba sai don idan har na ci gaba da magana to gogo na iya yanko ta maganar da za ta tarwatsa min zuciya in banda abin gogo mai zan yi da yaro ƙarami kamar khalil baya ga manyan mazan da ke so na a waje sai da na daidaici ta idar da sallah sannan na shiga ɗakin Zaune na iske ta a kan darduma cikin hijab da carbi a hannunta tana ja. Ƙa'ida ne dama idan gogo ta idar da sallar la'asar sai ta zauna ta yi wannan lazumin. Na shiga na tarar da ita tana yin lazumi, na ce mata, Zan ɗauki kuɗin ƙwai a post ɗinki, kai kawai ta ɗaga min. Na raba na wuce na buɗe su ta, na ɗauko post ɗin tata na zazzage, gudar ɗari biyar na ɗauka a cikin kuɗin nata. na mayar da post ɗin cikin sweep ɗina na ajiye mata. Fita na yi waje da niyyar na sami yaro ko almajiri na bashi kuɗin ya siyo min kwan. Cikin ikon Allah na hangi almajirin gidan Alhaji Nura, niki-niki da kayan miya a hannunsa. Da sauri na ce Sule dan Allah karɓo min kwai a kantin dauda, ya ce min to anti Sa'ida. kuɗin ya amsa ya juya ya tafi ni kuma ana dawo cikin gida da sauri. Ummatu na iske ta fito daga ɓangaranta, tana ɗauraye kwanuka. Sannu na yi mata ta amsa min ciki-ciki na wuce abuna. Girgiza kai kawai na yi. Na rasa abin da na tare wa matar a cikin gidan nan. Duk abin da za ta yi min a cikin gidan na ganin ido ne kawai. Har yanzu lazumi take, sai kawai na shiga kwashe kayan wanke-wanken da ke ɗakin na kai su bakin rijiya na aje. Wani irin kallo na ga tana bi da shi kafin ta shiga bin kayan wanke-wanken da irin wannan kallo. Bayan ta gama bin kayan wanke-wanken da wani irin kallo, ta ɗago kai ta dube ni ta ce min, Sa'ida, wulakanta abinci? shine ne za ki fito da shi ki zuba masa ruwa? Ai in ba za ku ci ba sai ku baiwa almajirai. Shi ma fa wanda yake nema yana shan wahala kafin ya kawo, amma na lura daga ke har gogo, ba kwa tausaya masa. Jikina a sanyaye na ce mata wallahi ban lura ba ne shi yasa na zuba ruwa a kai. Amma ni kin san ba na cin ɗan wake. Ban san abin da ya hana gogo cin nata ba. Da sauri ta ce to yaya kuwa za a yi ta ci bayan ta ga kina fere doya. Ni ban taɓa ganin kwaɗayi mace irin wannan matar ba. Kallanta na yi ina mamakin maganar da ta faɗa a kan gwaggon. Tsaki ta ja ta ci gaba da aikinta kawai. Gwaggon ta bankaɗa labulan ɗakinta da sauri ta fito tana faɗin, lafiya nake jin hayaniya, surutun me nake ji, ni fa ba na son husuma a cikin gida. Amma to aikinta kawai ta ci gaba da yi ba tare da ta ɗaga kai ta dubi gwaggon ba. Ba ta ce komai ba ba tare da ta tanka mata ba. Na dubi gwaggo tare da faɗin gwaggo babu wata husuma da za ta faru, ki koma ɗakin ki kawai. Gwaggo ta ce ummatu na ji kamar kina maganar ɗan wake ko? Ammatu ta ce eh haka ne gwaggo. Sa'ida ta fito da shi na ga ko ƙwaya ɗaya ba ku ci ba. Shi ne nake mamakin hakan. Da kun san ba za ku ci ba ai sai ku yi min magana na rage garin. Ta ce mata a wasu na faɗa miki rabi. Ni fa tuntuni kin san ɗan wake ba damu na yi ba. Me zai sa ki ɗimauci imana shi a gida kullum? Da sauri ta ce mata to gogo shi aka bani shi aka ce na sarrafa. Mai gidan da ya kawo shi za ki yi wa wannan maganar. Baki gogo ta riƙe tana jijjiga kanta garin irin yadda ummatu take maganar. Ganin yadda al'amarin ke neman ya ɓaci ne na shiga ba su haƙuri. Kwanukan tarabi ta tattare ta shiga sashinta. Zungura mata baki gogo ta yi tana yi mata yanyan da hannu. Hakan ne ya sanya dariya ta kusa kuɓuce mini. Riƙe hannuna gogo ta yi tana magana ƙasa-ƙasa tare da faɗin harbi da ita sa'ida. Ganin kin yanka doya ne ya sanya ta fito da hasadarta a fili. tunda kuwa ta nuna gashinta a sarari fili ko kwaya ɗaya karki bata mu cinye abin mu na dai gaya miki wannan ko ɗanɗane karki bata tsabar dariya da ke ci na ta hana ni mata magana da sauri na tsuguna domin wanke kwanukan ina cikin wanke kwanukan gogo tana magana ƙasa-ƙasa na ce mata don girman allah gogo ki haƙuri da maganar nan ki koma ɗakin ki ki zauna kada ta ji wata magana ran ta ɓaci iya ƙoƙari matar nan tana yi miki Duk wata rashin kunya da take miki, ke ce kike janyo wa kanki. Da sauri gugu ta ce ga na bar maganar, yanzu ina canji na na kwai, ina lazimi na ga kin ɗauki naira ɗari biyar. Ina ƙoƙarin bata amsa kenan sai Sule ya shigo. Ta hawa shi baki tana kallon ledojin da suke hannunsa. Ta ɗauka Alhaji Nura ne yi aikin da ya saba. Yana ƙarasowa gurin ya ce Anti Sa'ida gashi na karɓa tare da faɗin nagode. Ya juya ya fita abinsa daga gidan bayan ya gaishe ta. Gogo ta kalle ne tare da faɗin wallahi ganin ledoji a hannunsa na ɗauka aike ne alhaji ya yi mana. Shiru kawai na yi mata na ci gaba da wanke-wanke na sai ta bar gurin tana surutu irin wanda ta saba. Ina dab da kammala soya doyar ya shigo gidan jikinsa buɗu-buɗu. Ɗauke kaina na tare da amsa sallamar da ya yi ciki-ciki. bai ce min komai ba ya nufi bakin rijiya ya cika bokiti da ruwa yana wanke jikinsa kamar wadda aka ce min ɗago kai ki kalle shi aikuwa na ga jikinsa ya jike jagab da sauri na kauda kaina ganin yadda yake ƙoƙarin cire rigar jesi ɗin da take jikinsa gabana ya riƙa faɗuwa ganin yadda gajeren wandon da ke jikinsa ya jike ya manne da jikinsa girmansa ya fito sosai Zamai, bakin rijiyar ya ci gaba da wanke jikinsa babu wata damuwa a tattare da shi. Har ya gama abin da yake ban sake duban inda yake ba, ta gefen idona na ga tashinsa daga wurin. Ajiyar zuciya na soke mai nauyi cikin zuciyata na ci gaba da addu'a tare da faɗin Khalid Allah ya shirye da kai hanya ma daidaiciya. Bayan na gama sai na ɗora ruwan wanka na ɗauki plus ɗin doyar na nufi ɗaki da shi. Dab zan shiga ɗaki karo muka buga da ita ta ce da ni yauwa gwara da kika yi kika gama magarba ta kusa ni ma yanzu alwala zan ɗaura a jera zuciya kawai na buga na bata hanya ta wuce na shiga ɗakin domin ajiye flas ɗin da ke hannuna sannan ni ma na fito domin ɗaura alwalar sai da na yi wanka sannan na sami sukunan zama na ci doyar a lokacin ita gugu ta ce ta ƙoshi ta kishin gida tana sauraron rediyo Zaune ta miƙe tana gyara ɗaurin ɗankwali tare da faɗin Sa'ida ba don halin rabi ba ki san mata ko kwaya biyu ce a faranti a miƙa mata don ta mayar da yawo. Na ce mata ai dama ko da baki faɗa ba sai an ba ta haƙinta komawa ta yi ta kwanta tana gyara madaidacin filas ɗin da ke gabanta. Kallanta na yi na ce mata wannan filas ɗin na gabanki kuma ba menene a ciki ta ce da ni doya ce na ajiyewa Khalid domin na san yana son doyar. Ƙaramin tsaki na ja tare da faɗin maimakon ki ajewa kawo sai ki ajewa wani Khalid. Baba Iro shi ya fi dacewa da ki aje masa doya ba wannan yaran ba. Tana gyara radiyon da ke gabanta ta ce da ni Khalid na niyyar ajewa sai ki shafa min lafiya. A na soma cin doyar da take gurina ina yi ina haɗawa da lemon. Lablan ɗakin ya ɗaga yana magana, ta saurin miƙewa zaune tare da faɗin yawa yaron arziki, shigo ka doya ka ci da zafinta. Bai yi niyyar shiga ɗakin ba, amma ganin mutuniyarsa sanye da ƙaramar shed irin ta shan iska. Ya sanya shi ƙarasowa ya zuwa cikin ɗakin inda ya zauna suna fuskantar juna. Plus ɗin doyar ta tura masa tare da faɗin ɗauki ka ci ga tanan da zafinta. Ba a daɗe da gama soyawa ba, girgiza kansa yayi tare da faɗin ba na bukata na yi sauran kallonsa ina mamakin yadda ya ce baya da bukatar doyar na san halinsa da matsanancin kwaɗai dole zai yi sha'awar wannan doyar amma lokaci ɗaya na ji ya ce baya da bukata Gwaggo jikinta ne ya sanyi ta ce masa saboda me zaka ce baka da bukata ya ce mata gwaggo daga ranar da na ci gaba da cin abincin anti sa'ida to za ta ci gaba da raina ne